daidai da sha hudu ga watan julai shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas wannan shine kasar na ɗari da tamanin da biyar daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'ali fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam rahmatullahi alayhi wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama littafin komai da ruwanka ne dangane da al'adun manzon Allah sallallahu alaihi sallama da tafarkin sa na addini da manhajin rayuwarsa da yadda yake gudanar da dukkan al'amuransa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin a halin tafiya inda yaje kasar makka don ya aikin haji Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi muna cikin fasulla wanda ibnu al-qayyim yake mana karatu akan jihadi da yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya mana doguwar mukaddima game da falalar jihadi da tsare-tsaren shi da nau'o'insa da makamantan abubuwa irin waɗannan sannan yazo ya fara bayani akan zaman makka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi a ciki tun bayan fara wahayi da irin tangarda da kafirai suka nemi su kawo wa addinin musulunci ya mana bayani akan su wane ne ma suka fara musulunta a inda ya kawo maganganu akan mutane guda akwai khadijatu bintul khuwairi radiyallahu anha uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan akwai babban sahabi kuma aminin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu sannan akwai kuma babban sahabi kuma sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwansa shine Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu sai kuma Zaid bin Haritha wanda bararren bawa ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waɗannan guda hudu sune sahabban da aka samu riwayoyi suna bayyana cewa sune farkon musulunta ganin wannan sai muka ce a wancan lokacin Allah ya so darasi na gaba za mu dan tsakuro bayanai akan tarjumar waɗannan sahabbai daga cikin littattafai na tarihin sahabbai za mu fara karanta yan abubuwa sama-sama a tarihin nana khadija radiyallahu anha daga littafin siyaru alamin nubala a cikin mujalladi na farko a inda Alimamu imamu zahabi ya mata tarjama a lambar tarjama ta goma sha shida da yake cewa khadijatu bintu khuwailid bin asad al ummul mu'minina wa sayyidatu nisa'il alamin fi zamaniha sunanta khadija yar khuwailid khuwailid dan asad uwar mu'minai ce kuma jagoran matayen zamaninta ummul qasim mahaifiyar al-qasim dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnatu khuwailid ibn asad ibn abd ibn Qusay ibn Kilab al-Qurashiyyah al-Asadiyyah yar gidan Kuwaini, Khuwaylid dan Asad Asad dan Abdul Uzza Abdul Uzza dan Qusay shi kuma dan Kilab ma'ana sun hade da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin dangantakarsu a cikin Qurayshawa ita ba Asadiyya ce ummu auladi Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama Khadija ita ce mahaifiyar kafatanin ƴaƴan manzon Allah salawatullahi wasalamu alaihi wa radiyallahu anha in banda Ibrahim wanda mariya ta yi wa awwalu man amana bihi kuma ita ce farkon wanda ta fara imani shi kaga shi ma imamu zahabi ya karkata zuwa ga wannan magana kai tsaye cewa khadija ita ce farkon mace ko farkon dan adam da yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa saddaqahu qabla kulli ahadin ta gaskata manzon Allah kafin duk wani mutum ya gaskata shi wa sabatat wa ja'ashu kuma ta kwantar mishi da tashin hankalin da ya shiga ciki ta natsar da shi saboda rudewa da da yadda hankalin shi ya tashi sakamakon wato mala'ika da yazo a sura da ta kurgita shi wa madaddi ila ibni ammiha waraka kuma ta dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai shi gun dan gidan babbanta gun cousin ɗinta kenan shine waraqatu bin nawfal wa manaqibuha jamma zabi yace falalarta tana da yawa wahiya mimman kamula minan nisa'i tana daga cikin waɗanda suka cika a cikin mata a cikin hadisi tace manzo Allah yake cewa kamula minar rijali kathiru an samu maza da dama sun cika darajar da ake neman su amma a cikin mata sai ambata yace Maryam da Asiya da Khadija waɗannan su ne waɗanda suka ya ambace su a cikin mata waɗanda suka cika matukar da ake nema su kai ga ta. wa kanat aqilatan mace ce mai hankali jalilatan madaukakiya daniyatan mai kula da addini masunatan katangaggiya karimatan mai halin girma min ahlil janna kuma daga cikin yan aljanna wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yuthni alaihi manzon Allah ya kasance yana yi mata yabo yana zigata wa yufaddiluha ala sa'iri ummahatil mu'minina yana daga darajar ta fiye da sauran matayen shi wa yubaligu fi ta'zimiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaiwa mutuka wajen girmamata. bi bihaifu inna aisha ta kanat taqulu har ya kai ga Aisha tana cewa ma ghirtu min imra'atin ma ghirtu min khadija ban taba yi wata mata kishi irin yadda ne wa khadija ba min kasarati zikirin nabi sallallahu alaihi wasallama laha saboda yadda manzon Allah yake yawan ambatanta wa min karamatiha alaihi salawatullahi wa salamu alaihi annaha lam yatazawwaj ra'atan qablaha daga cikin darajarta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah bai taba aure ba kafin ita ita ce matar shi ta fari kuma bai yi aure tare da ita ba ya zauna da ita ne ita kadai waja'ahu minha ijjatu aulad kuma ta haifa mishi ƴaƴaye da yawa wala mai tazawwaj alaiha qattu bai taba mata kishiya ba wala tasarra ila an qadat nahabaha kuma bai taba riko da sadaka wato baiwa da zai dinga kwanciya da ita ba har sai da Khadija ta mutar su fa wajada li faqadiha yayi bakin ciki sakamakon rasa ta fa innaha kanat ni'mal qarin domin ku ta kasance madalla da matar aure abokiyar zama wa kanat tunfiqu alayhi min maliha ta kasance tana ciyar da dukiyarta dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bashi kudinta wa yattazi'u huwa sallallahu alaihi wasallama laha manzon Allah kuma yana yin kasuwanci da dukiyarta وقد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصد لا صخب فيه ولا نسب الله سبحانه وتعالى يأمر سمن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمت بشارة دون جداء الجنة من قصد نجلاشي يجدا لا صخب فيه ولا نسب باب هيانية باب دغمريا باب هيانية a cikin shiga dan gida na gilashi domin na tsallakawa ne ba komai muke karantawa ba malam yace an abi salih an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama tazawwajaha bint 28 sanata ah, daga ibn abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta lokacin shekarar ta 28 wa qala zubair ibn bakkar kanat khadijatu tud'a fil jahiliyyati at-tahira sunan khadijatu ada ana ce mata ne tahira wannan ɗaya daga cikin zantuttuka ne game da shekarun aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce kaza a ce kaza in za a iya tunawa a wancan darasin mun yi karatu akan cewa dukkanin maganganun ba su da inganci a isnadance amma dai maganganun ne shahararru a cikin tarihi wallahu a'lam wa ummuha hiya fatimatu bintu za'idat al-amiriyya kanat khadijatu a a awwalan tahta abi halata bin zurarata at sunan mahaifiyarta Fatima bintu Zaida al'amiriya da can Khadija tana auren wani mutum ne mai suna Abu Hala ibn Zurara at-Tamimi thumma khalafa alaiha ba'dahu bayan wannan mijin kuma ta sake auren wani mai suna Atiq bin Abid bin Abdullahi ibn Umara bin Makhzum wannan shi ta aure shi Atiq ibn Abid thumma ba'dahu an sallallahu alaihi wa ala alihi salam sannan bayan kuma wannan ta'awur manzon Allah ya da amsa Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa wa ana Aisha anna Khadija tuwfiyat qabla an tufrada as-salah Aisha take ba da labarin cewa Khadija ta rasu kafin a ta sallah a wata riwaya ya go cewa kafin a kafin a kawo hukuncin sallar gawa ne da ga ba a yi mata abinda aka sani na sallar gawa na jana'iza haka yabo a cikin wata riwaya cikakkiya wannan riwaya kuma tana nuni zuwa ga cewa ba a ma fara sallah ba gabaki daya wallahu a'lam wa qila wasu kuma sun ce tuwfiyat fi ramadana wa dufinat bil hajuni an 65 sana ta rasu ne cikin watan ramadan an rufe ta wata makabarta da ake ce ma cikin wurin da ake ce ma al hajun a bayan garin makka a lokacin shekarar ta 65 biyar. marwan ibn ibn muawiyah عن وائل بن داود عن عبد الله البهي قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليه عائشة تكي cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya ambaci Khadija baya gajiya gajiya da yi mata yabo da ziga ta da bada wastighfarin laha da yi mata addu'ar Allah ya gafarta mata fa zakaraha yawman wata rana sai ya ambace ta a gabana a gaban Aisha ke fa hamalatni li ghayrati sai kishi na ya motsa miji ne da matarsa sai yana labarin wata mata da ya aura a da wacce sai da tara su ne ma ya auri wani. a bisa ɗabi'a sai wannan mata ta ji zafi kuma har ta tanka mishi fa qultu nace laqad awwalaka Allahu min kabirati sin kada ne mu da labarin wannan tsohuwa bayan Allah ya canza maka da wata matashiyar mata kana nufin ita yanzu da ta ɗan ta kaɗan me yake nema kuma a jikin wajen da ta riga ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan zance sai hankalin shi tashi qala me ba da labarin yace fara'aituhu ghadiba ghadaba sai a ga manzon Allah yayi wani fushi da ba a taba ganin irin shi usqittu fi khaladi tace sai na ji gaba daya na na na raina kaina khalad shine albal aw alqalb naji a cikin zuciyata ashe na raina kaina ashe da nake tsammanin na kai a wurin shi ban kai ba wa qultu fi nafsi sai nayi maza a cikin zuciyata ina addu'a ina cewa Allahumma in azhabta ghadaba rasulika anni lam aqud adhkurha bisu adhkurha bisu ya Allah kamun kamun gafara ya Allah ka cice ni ya Allah idan ka yaye wa manzanka wannan fushin nashi bazan ƙara ambatan matan nan da mummunan magana ba falamma ra annabi sallallahu alaihi wasallam Maliki. da manzo Allah ya ga hankalinta ya tashi tayi nadama ta rufe ta rasa me yi tana tana nada burin kunya da hauka ake cewa ko tana nada tabarma kunya da hauka tana ta neman me za ta yi ta samu shiga to manzo Allah yana da saukin hali yana da tunani da zurfin hankali bai biye mata ko ya ce ya samu dalilin da zai kota ta ba qala kawai sai ya ce fa kulti me ma kika ce ya mai da abin da sauki wallahi laqad amanat bi idh kadzabani an nasu. na rantsa miki da Allah khadija ta yi imani da ni a lokacin da mutane suka kare ta. wa awatni idh rafadani an khadija ta rike ni a lokacin da mutane suka guje ni warzuqtu minha alwalada kuma Allah ya bani ƴaƴa ta hannunta wa hurrimtu minni ku kuma Allah ya hana ni samun ƴaƴa ta hannunku qalat tace fagada waraha alayya biha shahr gari ya waye da safe da yamma sai da akai wata guda manzon Allah yana mata tilawa wannan gurin yana kullun yana ga mata cewa Khadija ta fi ki daraja ta yi mun kaza ta yi mun kaza ta yi mun kaza ko kuma ba ku mun ba sai da aka yi wata tsaye manzo Allah sallallahu alaihi ba tare da ita maimaita magana ta ba shi kuma yana maimaita mata wannan gorin yana mata wannan fara قال الوافدي خرجوا من شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين فتوفي أبو طالب وقبله خديجة بشهر وخمسة أيام yace sun fita daga wannan shi'ab na banu hashim inda aka katange su din nan sai abu talibin ya rasu khadija ta riga shi rasuwa da wata daya da kwana biyar wa qala al-hakim matat ba'da abi talibin bi salasati ayyam shi ko hakim yace a a abu talibin ne ya riga rasuwa ita kuma ta rasu bayan kwana uku wallahu a'lam mala ya ci gaba da cewa an umarata an abi zur'a sami'a aba hurairata yaqul yace naji abu huraira yana cewa ata jibrilun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa qala jibrilu yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace hadihi khadijatu atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sharab fa idha hiya atatka faqra alaiha assalamu min rabbiha wa min yace wa sayyidina rasulullahi jibril alaihi salam ga ga khadija nan ta zo wurinka ta zo maka da wani kwaro ko kofi fihi idamu a ciki akwai miya aw ta'amun ko yace abinci aw sharabun ko wani abin sha fa idha hiya atatka idan ta iso inda kake faqra alaiha assalamu min rabbiha wa min ka ce mata Allah yana gaishe ta kuma ni ma jibril ina gaishe ta wa bashirha bi baitin fil jannati ka ce kuma Allah yana mata bishara yana mata albishir da gida da ya tanada mata aljanna min qasabin na gilashi la sakhaba fihi wala nasa. babu hayaniya babu ihu aka ce Allah ya mata irin abinda Allah yake yi na jaza'u jaza'an rufaqa alhasanatu bi mithliha ko bi ashri amsalha saboda khadija ko a nan duniya a rayuwarta mace ce aka ce na tsantsiya wadda ba ta da hayaniya da haka sai Allah ya mata gida irin wannan a aljanna wanda yake na tsantsi babu hayaniya a cikin shi muttafaqun ala sihhati malamai sun haɗa kan ingancin wannan bukhari da muslim وعن عبد الله بن جعفر سمعت عليا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا الله يجي خير نسائها خديجة بنت خويلد wa khairu nisa'iha maryamu bintu imran mafi alherin matanta wato matan wannan al'ummar ita ce khadija mafi alkhairin matan al'ummar kirista ko al'umma annabi isa ita ce maryamu bintu imrana mahaifiyar annabi isa alaihi salam wa qala ibn ishaq ibn ishaq yake cewa تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب في هلاك أبي طالب وخديجة مصيبوس أبكو من ذن الله ديوا sakamakon rasuwan abu طالب da rasuwan Khadija wa kanat Khadijatu wazirat Khadija ta kasance wato aminiyarsa ce ko a ce mai taimakon shi ne ta gaskiya wa hiya aqrabu ila qusayyin min sallallahu alaihi wasallam bi rajul a wajen dangantaka tana kusa da kusai kakan larabawa da mutum daya fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat mutamawwilatan ta kasance mata ce attajira fa aradat ala annabi sallallahu alaihi wasallam an yakhruja fi maliha ila sha. sai ta gabatar da manzon Allah tai cewa ya dukiyarta ya je kasuwanci kasar sham fa kharaja ma'a maulaha maisara suka fita tare da wannan bararren bawa na ta maisa ma kadima. yayin da aka isa garin ba'at khayyisu ma ja'a bihi fa adafa ya siyar da abinda suka zo da shi ya ninninka kudin faragi ba ciki tai kwadayin aurensa fa aradat nafsaha alayhi ta bashi kanta tace ya aure ta fa tazawwajaha ya aureta ta wa asdaqaha 20 bakara ya bata sadaki wato dabba guda ashirin fa auladahuma fa auladaha minhu alqasim fa auladuha minhu alqasim wat-tayyib matu rubba'an ƴaƴansa da ta haifa mishi akwai qasim da tayyib da tahir waɗannan duka sun mutu ne suna shan wa ruqayya wa zainab wa ummul kulthum wa fatima da kuma mata ruqayya da zainabu da ummu kulthum da fatima dama ƴaƴa bakwai ta haifa mishi waɗancan maza duka suka mutu suna yara sai kuma waɗannan manya maza mata su ne suka rayu suka girma wannan ya take ta kisan ne kwarai da gaske ka kuma kuna cikin littafin abin nan wato fiqh sira zaka ji labarin yadda yake dukkanin sauran daban tarihi waɗanda suke suna tsawwalawa suna bada labarin yadda abin ya faru mai tsara shi ne zai bada labarin irin abin da ya gani na kwarjini da karama manzo Allah sallallahu alaihi da riko da amanarsa shikenan kuma shi ya kwanta mata a rai ta aiko kawayen da suka zo suka gaya mishi daga baya kuma aka je aka nemi aure a yadda al'ada ta hukunta wannan lokaci kuma aka daura wannan aure da ya albarka kware da gaske قالت عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة Aisha ta bada labari a cikin dogon hadisi cewa abinda aka fara yi wa manzan Allah tsari salama shi ne wato mafarki ɗin nan na gaskiya dogon hadisi ila an ƙalat har zuwa inda ta bada labari daga nan akai kaza akai kaza akai kaza fa qala ikra bismi rabbikal ladhi khalaq malaika yace mishi yi karatu da sunan ubangijinka da ya halitta qalat faraja biha tarjufu bawari bawadir sai dawo da wannan karatu gaba ɗaya naman jikin shi na rawa yana yana kaman wato yana da tiba hatta da kala ala khadijata fa qala zammiluni zammiluni hatta zahaba anhu raw ya shiga gidanta yace ku lullube ni ku lullube ni har sai da wannan tsoro ya sake shi fa qala mali ya khadija yace me yasa me yasa mene wa akhbara hal khabara ya bata labarin abin da ya gani wa qala yace kad khashitu ala nafsi ina tsoron kai zama azzani ne yake ba ni tsoro fa qalat lahu kalla sam ba haka abin yake ba abshir ina maka albashir fa wallahi la yukhzika Allahu abada wannan shine maganar da ya faɗa baya cewa ta ce bake shi ta kwanta mishi da hankali ta raba shi da tashin hankalin da yake ci ta ce mishi wallahi Allah ba zai wulakanta ka ba innaka latasirur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawaibil haqq lalle kai ka kasance kana sadar da zumunci kana faɗan gaskiya kana ɗauke wa mutane duk wani damuwa kana taimakon mutane akan gaskiya shine daga nan tashi tafi da shi zuwa gun dan uwanta din can wato warqatu dan naufal aka ce dama ya riga ya shiga kiristanci tun a dahiliya kuma yana rubuta at-taura da rubutun larabci je suka zauna ya bashi labari ya gaggaya mishi kuma yake ce mishi laqad ja'aka an da ladhi kana ya'ti musa wannan babban mala'ika da ke zuwa gun annabi Musa shi ne zo gare ka daga nan kuma ya ce da a ce ni ma zan kasance matashi sanda za a kore ka da na taimake ka da dai sauran abin da ya faru a wannan kisa sananniya ba a jima ba kuma sai wara ya mutu da sauransu wannan hadisi ne kisa ce sananniya da 'yan uwa sun santa muna dan takaitawa ne a cikin harkokin da muke abubuwan da muke karantowa sai malam ya cigaba da cewa a can gaba an hammad ibn salama an humayd an Abdullahi ibn ubayd ibn umaira qala wajara rasulullahi sallallahu alaihi sallam ala khadijata hatta khushiya alaihi manzon Allah yayi bakin ciki bakin ciki akan mutuwar khadija har aka ji tsoron ko zai samu matsala hatta tazawwaja aisha bai dawo cikin hayyacin shi ba sai da ya aure aisha معمر عن قتادة وأبو جعفر الرازي عن ثابت واللفظ لقتادة عن أنس مرفوعا دغ أنس yace daga manzo Allah manzo Allah yace hasbuka min nisa'il alamina arba'u mata huɗu sune kaɗai suka isa ai kwatanci da su a cikin matan duniya sune Maryam da Asiya da Khadija da Fatima kamar da yazo a cikin wata riwaya a riwaya shi Anas din الدراوردي عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله يشي سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخدته وامرأة فرعون آسيا shugabannin matan aljanna bayan maryamu fatima da uwarta khadija da matar fir'auna asiya مجالد عن an عن مسروق عن عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتناولتها فقلت أجوز كذا وكذا وانا wata riwaya ce irin ta wuce cewa manzo Allah ya ambaci Khadija sai kawai na mata yarfe nace wata tsohuwa can da ta shuɗe tun baya wa qad abdalaka Allahu biha khairan minha Allah ya canza maka da abin da yake ta qala ma abdalani Allahu khairan minha a a Allah bai canza mana ba laqad amanat fi hina kafara an-nas wa ashrakatni fi maliha hina haramani an-nas wa razaqat warzaqani Allahu waladaha wa haramani walada ghayriha ce ta yi imani da ni sun da kowa ya kafirce ta yi tarayya da ni a cikin dukiyarta ta taimake ni sanda mutane suke guduna Allah ya azurta ni da ƴaƴa daga gare ta ya haramta mini ƴaƴa daga watanta sai Aisha ta ce qultu wallahi la u'atibuka fiha ba'da yau ce shikenan ni bazan ƙara magana akan ta ba bayan yau to wannan shine takaitaccen bayanai daga tarjuma Khadija a cikin tafin Siru a Alamin Dubala wanda a cikin kamar yadda muka ji al-Imam Az-Zahabi da kanshi ya tabbatar da cewa ita ce farkon musulunta radiyallahu anha sai kuma za mu sake ɗauko tarjama ila yauta ta ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda hudu shine abubakar da siddiq amma ba za mu ɗauki tarjama abubakar daga cikin siru alamin dubala ba saboda babu tarjamarsa a cikin littafin imamu zahabi ya musu tarjama su hudu ɗin nan alkhulafa wal arba'a ya musu tarjama ne daban ba a cikin asalin siru alamin dubala ba a cikin tarihul islam wanda kusan tarjamar tasu su su nan su hudu mujalladi ne guda haka al-Imam Ibn Asakir ne Dimashqi a cikin tarihi Dimashq yema Abubakar Siddiq tarjama mai tsayi kwarai da gaske ita ma ta kai kusan a cikin mujalladi haka akwai malamai da dama ne da suka rubuce rubuce akan tarjamar sa sai muka lura cewa wanda ya takaita bayanin takaitacce sosan gaske shine Ibn Hajar a cikin littafin al-Isaba fi as-sahaba a lambar tarjama ta 4800 da lamba 20 gashi inda yake cewa Abdullahi ibn Usman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi at-Tamimi Abu Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafa khalifatu Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam yace sunan shi Abdullahi abdullahi dan usman usman dan amir amir dan amr amr dan ka'ab dan sa'ad dan taymi shi kuma taymi dan murra murratu dan ka'ab dan lu'ay kaji shi ma sun hade da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan kaka ka'ab dan lu'ay ba quraishi kuma ba taymi wato jikan taymi dan murra ke ana mishi alkunya da abubakar siddiq ibnu abi quhafa baban shi usmanu shine abu quhafa halifan manzon Allah din nan salawatullahi wa salamuhu ala rasul ummuhu sunan mahaifiyarsa ummul khairi salma bintu sakhr ibn amir sunan mahaifiyar shi kenan salma bintu sakhr bin amir ibnatu ammi abi wacce da ya ce ga wato babban ubansa wato baban yayi auren zumunci yake ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر أن يبي سيدنا أبو بكر باين waƙiyar giwaye dinnan na Abrahata da suka zo da rushe Ka'aba bayan wannan kabiyar da shekara biyu da 'yan watanni da wata shida akhraj ibn al-barqi min hadisi Aisha tadhakara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu miladahuma indi fa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam akbara tace da manzon Allah da sayyidina Abubakar a wuri na suka tattauna akan tarihin haihuwarsu sai na fahimci cewa manzon Allah yake ma Abubakar wa sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tha ya zama abokin manzon Allah tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sabaqa ila al-imani ya riga kowa zuwa imani da shi kaji shi ma anan an ambace shi matsayin wanda ya riga kowa imani wastamarra ma'ahu tula iqamatihi bi makka ya ci gaba da tarawa tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin harkar addini tsawon zaman sa a makka warafaqahu fil hijrati kuma suka tafi tare a lokacin hijira wa fil ghari suna tare a cikin kogonan da suka buya wa fil mashahid kulliha da kuma dukkanin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila amma har zuwa mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat ar-rayatu ma'ahu yawma tabuka shi ma ke shi ke rike da tuta a ranan yakin tabuka wa hajja fil nasi fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na bakar yau mutane shugabancin aikin haji alhalin manzon Allah yana raye sanata 90 a shekara ta tara wastaqarra khalifatan fil ard sannan ya tabbata halifan Allah halifan manzon Allah a bayan kasa ba'da bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walaqabahu almuslimuna khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musulmai suna kiran shi da suna halifan manzon Allah waqad aslama abuhu warawa an annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ma baban shi ma gamdakatar shi Abu Quhafa shi ma ya musulunta bayan fatuhu Makka warawa an nabi sallallahu alaihi wasallam sai na bakar yana da riwaya daga manzon Allah warawa anhu Umar wa Uthman wa Ali wa Abdurrahman ibn Auf wa ibn Mas'ud wa ibn Umar wa ibn Amr wa ibn Abbas wa Huzaifa wa Zaid ibn wa Uqbah ibn Amir wa Ma'qil ibn Yasar wa Anas wa Abu Huraira wa Abu Umama wa Abu Barza wa Abu Musa wa Aisha wa Asma wa ghayruhum min sahaba a cikin sahabbai duk waɗannan suna da riwaya daga sayyidina abubakar umar usman ali abdurrahman dan auf abdullahi dan mas'ud abdullahi dan umar abdullahi dan abu dan as abdullahi dan abbas huzaifatu dan yaman zaid dan sabit Uqbah ibn amir ma'qal ma'qal ibn yasar ma'qal ibn yasar anas da abu huraira da abu umama da abu barza da abu musa da ƴaƴan shi aisha da asma'u radiyallahu anhum ajma'in duka waɗannan ɗaliban shi ne cikin sahabbai sannan akwai a cikin tabi'ai ga sunan ya ambata da yawa wa fil ma'arifa sai zai fara ah, ba mu bayani akan ah, ah, lakabin shi da ake ce mishi atiku atiq da ake ce mishi yace wa fil ma'rifati ibn manda kana abyad nahifan khafif al aridain yazo wannan bayani akan irin halittar cikin shi cewa mutum ne wanda yake fari mai rama ba shi da kiba mai ɗan ainihin wato a abin nan gira sirare haka ya ta da labarin da siffofin shi sai magana da yake kan wato ce mushi da ake yi a tiku. ya ce wa akhraja abu an suwaid ibn ghafla an Salihin ibn musa bi hadha sanad ila aisha qalat kana sallallahu alaihi wasallam wa ashabu bi fina'il bayt idza abubakar faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila atiqin minan nari falyanzur ila abi bakr faghalaba alayhi ismul atiq yace abu na farko da yasa ake ce mishi atiku shine riwaya da aka ce Manzala Allah sallallahu alaihi da wasu mutane suna zaune wata rana sai ga sayyidina Abu Bakr ya zo da yazo sai Manzala Allah yake cewa duk wanda yake so ya kalli wanda Allah ya yanta daga wuta to ya kalli wannan mutumin da yazo yanzu Abu Bakr kenan sai ake ce mishi Abubakar ake ce mishi Aci wa akhraj ibn Manda min tariq Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad an abihi qala qalat Aisha ah, an ismi Abi Bakr ah, sa'altu Aisha an ismi Abi Bakr fa qalat na tambayi Aisha me yasa ake ce mishi Aci sai ta ce ah, sunan shi Abdullahi fa qultu inna an-nasa yaquluna Atiq me yasa ake ce mishi Atiq qalat inna aba quhafata kana lahu thalathatu awlad mahaifin shi na da 'ya'ya ne guda uku fasamma wahidan atiqan wasani mu'taqan wasalisu utayqan bitasghir yana da 'ya'ya ne guda uku akwai atiq akwai mu'taq akwai utayq wa fi sanadi ibnu lahi'a sai da isnadin wannan akwai ibnu lahi'a haka haka shi ma wancan isnadin na farko bai tabbata ba وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر أم محمد بن سيرين قال كان اسم أبي بكر أتيك بن عثمان دا سونا أبو بكر أتيك بن عثمان وأخرج ابن سعد وابن أبي الدنيا من محمد من طريق ابن أبي مليكة كان اسم أبي بكر عبد الله يجي سونا أبو بكر دا عبد الله وإنما كان أتيك لقبا atiku kudin lakabi haka dai ake ta kawo bayanai kaga maganganu akalla yanzu shi kala uku hudu game da kokarin tabbatar da me yasa ake ce mishi ci wa fil ma'rifa li abi a cikin ma'rifatu sahaba na abu nu'aym al-asfahani min tariqil layl summi abubakar atikan li jamali ana ce mishi atiku ne saboda kyan halittarsa wa zakara abbas duri an yahya ibn ja'far nahwa Abbas Abduri daga Yahya dan Ja'far ya ambaci magana kwatankwacin wannan wa fi tarikh al-Fadl ibn Dukayn sumiya atikan li'annahu qadimun fil khair ana ce mishi atiku ne saboda ya dade a cikin harka alkhair wa qala al-fallas fi tarikh sumiya atikan li'itaqihi wajhahu ana ce mishi atiku ne saboda ya yanta fuskar sa wa akhraj ad-dulabi fil وابن مندى من طريق عيسى بن موسى بن طلحة عن أبيه عن جده كانت أم أبي بكر لا يعيش لها ولد أكتشي ما هي يرسى تاكفن شيتنا هيهوا آئن سنا متوى فلما ولدت تهي فيه استقبلت به البيت سيتك لذاك كعبة فقالت تشي اللهم إن هذا أتيئك من الموت ya Allah wannan da kam ka yanta shi daga mutuwa fa habhu Allah ka bani kyauta shi ka ban mun shi wa qala mus'ab bin zubair sumiya atikan li'annahu lam yakun fi nasabihi shay'un yu'ab ana ce mishi atiku ne saboda babu komai a cikin dangantakarsa wanda za a iya aibata wa qala ibn isaqa kana ansabal arabi yafi kowa sanin dangantakar larabawa wa kaji duk waɗannan ra'ayoyi ne game da me yasa ake ce mishi atiku والله أعلم وقال ابن إسحاق في السيرة الكبرى كان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه مؤلفا لقومه محببا سهلا وكان أنسب قريش لقريش وأعلمهم مما كان منها من خير أو شر وكان تاجرا ذا خلق ومعروف وكانوا يألفونه لعلمه وتجاربه wa husni mujalatati faj'ala yad'u ila al-islam man wasaqa wa wasika bihi fa aslama ala yadihi Usman wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Sa'd wa Abdurrahman ibn Auf yace sayyidina Abubakar inji Ibn Ishaq a cikin sirarsa cewa ya kasance mutum ne wanda yake mutanen shi suna kewaye da shi ba a gudunsa abin kauna ne mai saukin hali a cikin mutane kuma ya fi kowa a cikin Qurayshawa sanin dangantakan Qurayshawa yafi kowa sanin abin da ya faru a tarihin Qurayshawa na alheri ko shari sai na bakar ɗan kasuwa ne wanda yake mai halaye na kirki da halayen ƙwarai. da haka mutane suna kewaye shi saboda iliminsa da tunaninsa da kuma hangen nesansa da gwagwarmayar shi a rayuwa kuma ya kasance yana da daɗin zama da mutane bayan ya shiga musulunci ya ta kira zuwa ga musulunci musamman mutanen da ya amince da su don haka a hannun shi sayyidina Usman da Talatu dan Zubair da sayyidina dan Talatu dan Abdullahi da sayyidina Zubair dan Awwam da Sa'd dan Abi Waqqas da Abdurrahman dan Auf duk waɗannan suna cikin manyan sahabbai al'ashara kuma dukkan su suna shi kalmar shahada ne a hannun sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa anhum ajma'in وفي تاريخ محمد بن عثمان بن شيبة عن سالم بن عبد الجالي قلت لمحمد بن الحنفية لأي شيء قدم أبو بكر حتى لا يذكر فيه غيره yace na tambayi Muhammadu dan Hanafiya dan gidan Sayyidina Ali cewa wai me yasa Sayyidina Abubakar ya zama a gaba da sauran sahabbai komai za a fada sai a ce Abubakar me yasa sai ce qala li annahu kana afdaluhum islaman hina aslama domin ya kasance yanda ya musulunta musuluncin shi ya fi na kowa falala falam yazal kadhalika hatta da Allah kuma bai yi sanyi a musuluncin ba har zuwa sanda Allah ya dauki rayuwarsa wa akhraja Abu Dawud fi az-Zuhd bi sanad sahih an Hisham bin Urwa akhbarani abi qala aslama Abu Bakr wa lahu alf wa lahu 40000 dirham sai na Bakar ya musulunta yana da dirhami 40 qala urwatu وأخبرتني Aisha, أنه wa وما ترك dinaran wala درهم amma kuma ya mutu bai bakko kwandala ba wannan kudin duka ya ciyar da su ne akan kalmar Allah da daga musulunci ya mutu bai bakko mai ba haka dai gashi nan ya ci gaba da kawo maganganu muna tsallaka wasu yace ah, wa akhraja min tariq usama ibn zaid ibn aslam an abihi kana abubakar ma'rufan bitijara tijara sai na bakar an san shi da kasuwanci wa qad ba'atha an-nabiyyu صلى الله عليه وسلم وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 40 الف an aiko manzon Allah yana da dukiya dinari dirhami 40 فكان kana منها ويقول wa yaqulu muslimina sai dinga yanta waɗannan mustadafina yana taimakon musulmai duk abin da ake nema taimako sai ya kawo hatta qadimal madinata bi khamsati alaf ya iso madina saura kudin 5000 kacal su ma suka kare gaba daya wa kana yaf'alu fiha haka ya kace haka ya cigaba da ciyar da wannan dukiya wa akhrajat darqutni fil afradi min tariqi abi ishaqa an abi yahya qala la uhsi kam sami'tu aliyan yaqulu ala al minbar inna allaha azza wa jalla samma ababakrin ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallama siddiqan yace bazan iya kiddige sau nawa naji sayyidina ali akan minbari yana kuduba yana cewa hakika Allah ya kira Abubakar da suna ne gaskiya ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malam yace wa manaqib Bakr kathiratun jiddan falala Abubakar tana da yawa kware da gaske wakad afradahu jama'atun tasnif an samu wasu malamai sun kebance shi sun yi rubutu akan shi kamar ibn jawzi da makamantansu wa tarjamatu fi tarikh ibn asakir qadara mujallada tarjama shi a cikin littafin ibn asakir tarihu dimashq gurgurdan mujalladi guda daya wa min a'zami manaqibi malai ibn hajar yake cewa daga cikin mafiya girman darajojin sayyidina abubakar qaulullahi ta'ala fadin Allah da yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana in ba za ku taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to ku sani shi Allah ya riga ya taimake shi lokacin da kafirai suka kore shi suka fitar da shi daga gari shi ɗayan mutane biyu ne suna cikin wannan kogon nan yana cewa abokin nasa kar kai bakin ciki Allah yana tare da mu fa innal murada bi sahibihi abubakrin bilal nizai idh yaqulu li sahibihi malam yace abubakarin ake nufi babu jayayya akan wannan babu wani wanda yake jayayya sawa'un masoyin shi ne kuma ke shi kowa ya sani cewa shine ake nufi da wannan mutum id la ya'taridu id la la da ba ya karo da wannan magana li'annahu lam yata'ayyan li'annahu dan babu yadda zaka ka iya karyata wannan magana li'annahu kana ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam kace wai dan ai akwai tare da manzon Allah a lokacin hijiran nan akwai Amir ibn Fuhaira wa Abdullahi ibn Abi Bakr wa Abdullahi ibn Arqil ah, ibn ah, Urayqi ad-Dali wannan ne ina musu hanya wallaka ya ka cewa to ai ko da dai aka ce ne kulli sahibi ai a tafiyan ba shi kadai bane ba Abubakar ne kawai da manzon Allah ta yi ya zama sahibi wadannan wani ne can daban ba wanda ya tafi wannan saboda mene li'anna naqulu lam yashabu fil ghari siwa abi bakr saboda a cikin kogon da babu wanda ya shiga tare da manzo Allah sai Abu Bakar da an ce ne idh yaqulu li sahibi idhuma fi safari ko ala tariq ko to zai daukar wani daban waɗanda ba waɗanda ba sai na rasul sai na Bakar ba amma idhuma fil ghari kowa ya tabbatar da babu wanda ya shiga kogon nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na abubakar radiyallahu anhu wa salawatullahi wa salamuhu ala rasul da anna abdullahi ibn abi bakr istamarra bi makkata wa kaza amir ibn fuhaira wa in kana taradduduhum ilayhima mudda li basihima fil ghalib li muddati eh, lubhima fil ghalib yace duk da yake fa waɗannan mutanen sun dinga zuwa suna dawowa dan gidan sayyidina abubakar da amir ibn fuhaira sun ta kaiwa su kawo gun su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kogon amma dai su basu bi ta tafiyar ba istamar da Abdullahi bin Azal al-ikhbar Abdullahi Abdullahi ya ci gaba da zuwa wane ya bada labari bima wa bima wa wa qad ba'dahu abin da yake faruwa a bayan su wa amiru bi sababi ma kuma bi ghiza'ihima min ash-shi'i shi kuma amiru saboda abin da yake ba su na abinci daga abin da yake kiwo da dabbobi wa dalilu lam yashabuhuma illa min al ghali shi kuma abdullahi ibn uh, urayqi bai ma game da su ba sai bayan kowa wa kana ala dini qaumi a lokacin ma shi ba musulmi bane ma azalika uh, kama fi nafsi al-khabar tare da cewa ma shi ba ma musulmi bane kamar yadda zuwa cikin riwaya wa qad qila innahu aslama ba'da zalika an ce daga baya musulmi wa sabata fi sunnaini min hadisi anas أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وهما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما لكي تأماني game da mutum biyu wanda Allah ne na uku wal ahadith bi kaunihi ma'an kana ma'ahu fil ghari kathiratun shahira hadisan da suka zo suna tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da sayyidina Abubakar ne a cikin kogon nan hadisai ne masu yawa shahararru walam yashriku fi hadhihi al manqaba babu waninsa da ya tarayya da shi akan wannan falalar babu shi haka ya ta kawo magagaru kamar hadisi gashi ke cewa wa inda ahmada min tariqi shahr ibn hawshab an abi tamim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li abi bakr wa umar wa umara law ijtama'atuma fi mashwaratin ma khalafukum idan kuka hada akan wani ra'ayi bana son saba muku wannan isnadi yana da rauni saboda shahr ibn hawshab ah. ya ci gaba da kawo riwayoyi a can ƙasa sai yake cewa wa fi sahihi an amr ibn al-as qila ya rasulullah ayyan nasi ahabbu ilayka a cikin sahihul bukhari daga amr dan as amr dan as ne yake cewa na musulunta daga baya amma sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan jana a jiki yana sa ni ne komandan yaki ya nemi shawara ta ya aika da ni an san zakka sai na dauka na samu wani babban matsayi sai ne kokarin bari in tabbatar da babban matsayin nawa shine yayi wannan tambaya ce ya rasulullahi ayyun nasi ahabbu ilayka ko ka fi so ne gaba daya qala sai manzo Allah ya ce Aisha wanda na fi so a yanzu nake maka magana ita ce Aisha radiyallahu anha qultu min ar-rijali sai a ya rasulullahi ina nufin cikin maza tsammanin shi manzo Allah ya ce to sai kuma kai qala abuha manzo Allah ya ce mahaifinta qultu thumma man ce to sai kuma wane fa zakara rijala ya ambaci mazaje a wata riwaya sai ne kai har mutum goma bai ambace shi sai ya bari ya yi haka ko wa akhraj at-tirmidhi wal bahwi wal bazzar jami'an an abi sa'id al-ashad an uqbah ibn khalid an shu'bah al-jari an al-jariri an abi nasra an abi sa'id al-khudri qala qala abu bakr wa bakr yake cewa alastu awwala man aslama alastu ahqqa bi hadha al-amr alastu kaza alastu kaza rijaluhu thiqat lokacin da ake magana akan wasu suna jayayya akan cewa dan me za a bashi halifanci shine yake tuna musu waɗannan maganganu sai malam yake cewa lakin at-tirmidhi lakin qala at-tirmidhi wal bazzar tafarrada bihi uqbah ibn khalid warawahu abdurrahman ibn mahdi an shu'ba falam yadhkur aba sa'id wannan kanikan shine na musallal hadis cewa wannan riwaya tirmidhi da bazzaru da suka kawo ta suka ce uqbatu dan khalid din can ya ruwaito shi daga daga shu'ba ya faɗi wannan malamin ya faɗi ainihin abu sa'id al-khudri su kuma su abdurrahman dan mahadi daga shu'ba sai suka ruwaito shi mursalan wa huwa wato wannan da babu eh, abin nan Abu Sa'id a cikin shi yafi inganci wa akhraj al bagwi min tariqi Yusufa بن الماجشون أدركت مشايخنا من مشيخة ابن المنكدر وربيعة وسال بن خيسان وعثمان بن محمد لا يشكون أن أبا بكر أول القوم إسلام kaji su kuma su wannan fatawar cinarin ki malaman mu su Muhammad ibn al-Munkadir da Rabi'at ibn Abi Abdurrahman da Salih ibn da Usman ibn Muhammad ba sa shakka akan cewa Abubakar shine farkon musulunci wa akhraj al-bagh bi sanadin jayyid an Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq an abihi an Abdullah ibn Ja'far qala yace waliyana Abubakar fa khairu khalifatin arhamu bina wa ahnahu alaina Abubakar ya rike musulunci halifan manzon Allah mafi alheri cikin halifofi yana da tausayi da kauna ya ja mu a jikan mujinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda na ambata dai muna tsatsallakewa ne sai mu tsallaka inda yake cewa wa qad asnaba abul qasim ibn asakir fi tarjamati siddiq allati inna tarjamatahu fi tarihihi ala kibarihi taji'u qadra 18 wa hiya wa huwa mujalladun min 80 mujalladan ibnu asakirin malai kara maimaitawa cewa ya tsawaita tarihin ainihin wato sayyidina abubakar tsawaitawa mai yawa duk da littafin yana da yawa amma babu tarjuma irin wannan da yawa haka domin a cikin wajen mujalladi 80 to kusan mujalladi guda tarihin sa littafin gashi nan muna nan da shi a sama kamar yadda yake faɗa mujalladi 85 littafin ibnu asakir littafi ne da ku kusan kowanne tsayi a cikin kutubut tarazi kutub da suke tarihi da hadisai da magana akan mazaje da zamunna saboda ya tsawaita kware da gaske ya kawo riwayoyi ya kawo labaran tarihi da na mazaje da fa'idoji na fiqh da sauransu zaka juz'i 85 ne to a ciki zaka ɗauki mujallaji wajen guda ne kadan ne babu a mujallaji zaka tarar duka tarihin na Bakar wa zakara ibnu Sa'adin. min tariki zuhri anna aba bakr wal harith ibn kalada akala khaziratan uhudiyat li abi bakr wa kana al harith tabiban fa qala li abi bakr irfa yadaka wallahi inna fiha lasum sanat fa lam yazala alidain hatta mata inda qida'i sana fi yawmin a cikin tafin tabaqat ibn sa'd al-misri a cikin tarjuma Abubakar ya kawo wannan labari cewa akwai wani mutum mai suna Al-Harith ibn Kalada As-Saqafi wanda an yi sabani game da ya musulunta ko bai musulunta ba kamar da Ibn Hajar ya kawo a cikin dai wannan littafi na abin nan na littafin nan na Al-Isaba da kuma Al-Imam zahabi a cikin littafin Tarikhul Islam yayi magana akan sabanin da ake da shi akan ko ya musulunta ko bai musulunta ba amma dai sanannen likita ne a cikin Larabawa tun a jahiliya kuma har ana madina ana musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi rifarin mutane idan ba su da lafiya yace ku tafi Taifa gun wani gun Al-Harith ibn Kalada a lokacin tabbas ba musulmi bane shi wanda kamar yadda shi zabi din ya ambata da kuma ibn kasirin cewa wannan hujja ne akan iya baiwa wanda ba musulmi ba wato wani aiki na jinga ko kasuwanci ko kamar yanzu ka je likita wanda ba musulmi ba kuma kamar haka wannan yana halarci kai to wannan mutumin a wata riwaya an ce ya rayu har zamanin Muawiya wanda wannan riwaya al-Imam Zahabi yi istigrabin ta riwaya take cewa ya rayu har zamanin Muawiya kuma abin da ya kashe shi shine saran maciji yana kokarin extracting abin nan maganin dadi daga jikin macijin macijin ya kashe shi wallahu a'lam to sai aka bar wata riwaya cewa da shi da sai na Abubakar sun taba cin wani abinci a tare an kawo musu an kawo mushi kyautar wani abinci suka zauna suka ci ana cikin ci sai ya cire hannu ya ce sai na Abubakar kai ma ka cire hannun nan wannan abincin an sa mushi wata guba wacce za ta shekara guda kafin ta kashe mutum eh, irin wanda ta zama abin nan kenan mai kisa a hankali har yanzu akwai irin wannan za a yi sa mutum guba wanda ne shekara goma ma bata fita a jikin shi sai an manta da cewa ma ya shata ta zama ta mishi illa ana wannan conspiracy din akwai shi hayyin sosai a tsakankanin kungiyoyin asiri da kungiyoyin tsaro na kasa da kasa so yace an sa maka wannan gubar ni da kai kuma mun ci kuma za mu mutu ne lokaci guda daga nan suka ci gaba da rashin lafiya suka mutu a rana ɗaya bayan shekara guda wa Wafatu yawm al ithnain fi al ula sanata salasa ashara min a hijrati wa huwa ibn 63 sana cewa ya rasu ne a ranar ainihin wato litinin cikin watan jumadal ula shekara ta 13 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam al-Bukhari ya ruwaito kisan mutuwarsa daga Aisha radiyallahu anha take cewa sai da Abubakarin bai da lafiya ya aika an kira ta ya mata wasiya kan cewa don Allah yana roƙon su duk abin da ya bari su bari a mai da shi mai mali kasu ci gado sannan yake tambayar su yau yaushe aka ce yau lahadi amin yau yau litinin yau litinin yace to ina fata Allah ya ɗauki rayuwa ta yau sai bai rasu ba sai da daddare daren talata kenan sannan sai ya rasu Allah ya gafarta mishi matarsa Asma'u yar umay radiyallahu anha ita ta mishi wankan gawa ta mai sutura sannan aka mai sallah da gari ya waye yace a ah, ya rasu kuma shekarar shi a lokacin shekarar shi 63 irin shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min al-awhami ma akhrajahu al-baghawi an ali ibn muslim an ziyad al-bakkai an muhammad ibn isaqa qala kana al-khilafatu abi bakr sanatayn wa thalathata ashhurin wa 22 yawman tufiya fi jumada al-ula yace daga cikin kurakuran da suka faru shine maganar da bagwi ya fitar cewa sai na Abubakar yayi halifancin shekara biyu da wata uku da kwana 22 yace wa hadha ghalat wannan kuskure ne imma fil mudda wa imma fil shahri kudi a tsawon kwanakin ko kuma a watan nan ya kai shekara biyu da wata kaza da wata kaza to ba haka abin yake alisaci yake da yake ba fa min zalika ma akhrajahu min tariqil layl qala mata abubakar laylatin khalat min rabi'il awwal ko kuma ah, daga cikin kurakuran kuma magana da aka ce ya mutu a daren farko daren ɗaya ga watan Rabiul Awwal wa qala al-Baghawi haddathana Muhammad ibn Bakkar qala haddathana Abu ah, Ma'shar an Zaid ibn Aslam an abi wa am Maula wa an Umar Maula Afara wa am Muhammad ibn Buzayh tufi Abu Bakr li thamanin baqina min jumad al-akhir yace wannan ma ba daidai bane cewa ya mutu jumadal akira yana sura wata sura kwana takwas ya fita qultu wa hadha yuqabiqu al-muddati allati fi riwayat ibn ishaqa wa yakhlusu min al wa yakhlusu al ila ash-shahr sai da makuskuren ya take shi akan watan wato wannan tarjuma da ibn hajar kenan yayi takaitacciya kwarai ga ga khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu a cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba ina fata muna gane jama'a muna takaitawa ne kwarai saboda ya zama kawai dai mutane sun ji abin yadda yake a rubuce kai ya zama kawai labari ne muke ji kawai kuma ka koma tarjumar zaka ga kare-karen bayanai ko kuma a cikin wasu littafin waɗanda ba wannan din ba sai mutum na uku daga cikin mutanen da aka ce su ne farkon musulunta har ila yau ah, shine Aliyu bin Abi Talib shi ma ga tarjumar sa takaitacciya daga littafin eh, al-isaba ne a lambar tarjama ta 5692 lambar tarjama ta 5692 ibn hajar yace ali bin abi talib bin abdul muttalib bin hashim bin abd manaf al-qurashi al-hashimi Abu abul hasan sunan shi ali dan abu talib abu talib dan abdul muttalib abdul muttalib dan hashim dan abd manaf ba quraishi ba hashim baban hasan awwalun nasi islaman kaji shi ma farkon musulunta fi qauli kaseerin min ahli ilm agunda dama daga cikin malamai wuri da qabla al-bi'sa bi ashar sinina ala sahih an haife shi kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara goma bisa magana mafi inganci farabba fi hijrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya taso a cikin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yufariqhu bai taba rabuwa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa shahida mashahida ya je dukkanin yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya je illa ghazwatu tabuk in banda yaƙin tabuka wanda manzon Allah ya bar shi a matsayin mai gadin sa a gida wali wakilin sa a garin Madina akan garin Madina da iyalansa fa qala lahu bi sabiti akhihi lahu bil madinati ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa da manzo Allah ya ce mishi ka zauna ka jire mu madina ka kula mun da yare na sai ya ji damuwa ya ji takeici shi manzo Allah yake ce mishi baka so ka zama a wuri na kaman matsayin annabi Musa da Haruna annabi Musa shine annabin Allah jagora Haruna shine wazirin sa mai jire mishi da zai tafi waje baka son ka zama haka sai ya ji dadi ya hakura wazawwajahu bintahu Fatima ya aure masa da diyarsa Fatima wanda mutane da dama sun nemi a ba su aurenta dan kokarin hada zumunci na surkutaka da jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ku bari Allah zai mata miji da kansa ana nan sai manzon Allah ya ce Allah ya ce a aura ma Aliyu ita wa kana liwa'u bi yadihi fi akthar al mashahid so da dama aka tafi jihadi shike rike da tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين qala lahu anta akhi yayin da manzo Allah sallallahu alaihi ya hada eh, abin nan yan uwantaka a Madina din nan cewa na kai dan uwanka wani mutumin garin Madina sai manzo Allah ya ce mishi kai kuma kai dan uwana ne ba shi na hada ka da kowa ba wa manaqibuhu kathira yana da daraja mai yawa hatta qala al-imam Ahmad har Ahmad dan Hanbali yake cewa lam yunqal li ahadin min as-sahabati ma nuqila li ba a taba da labarin sayyidina ali ba a da labarin wani sahabi darajar shi irin yadda aka bada na sayyidina ali ba wa qala gairu wani kuma yace wa kana sababu zalika bughd bani umayyah abin da yasa labaran sayyidina ali suka shahara na falalarsa da darajarsa saboda abokan hamayyarsa a siyasa sune Bani umayya sarakunan banu umayya suna kyamar shi muguwar kyama suna aibata shi wasu su ma suna zage shi akan minbari suna mishi sharri fa kana kullu man kana indahu ilmun min shay'in min manaqibi min sahabati yuthbitu zaka duk wanda yake da wani labari na wani abu na darajar sayyidina ali to baya wasa da bayyana wannan abu wa kullama aradu ikhmadahu duk sa'ar da su kuma waɗancan abokan hamayya suka yi nufin bari su danne wannan falalan wa haddaduhu ko su dinga jan kunnen masu faɗe wa haddadu man haddasa bi manaqibi suna jan kunne za su ci mutunci za su kulle za su kashe za su kori wanda yake faɗan darajar sayyidina ali wannan abun kuma la yazdadu illa ishara sai kuma hakan baya ƙara komai sai ya yaɗuwar falalarsa sai mutane suna dayar da su cewa in sun isa sahara sai ai ta faɗan darajar shi ana ƙara maimaita ta wa qad wallada lahu ar-rafida manaqiba mawdu'a to kaji waɗancan suka ta zage shi abokan hamayyarsa masoyan shi da masu san gaskiya suka yi ta fallashi tabbatacciya su kuma rafida ɗan shi'a masu ƙarya ƙaunar shi wanda suka mai da ƙaunar shi addini kuma ba a bisa manhajin gaskiya ba wanda suka mai da abin wani fitina tun abin yana yin na kama da hankali har ya zama abin motsuwa dan da wuya mutumin da ke da lafiyayyen hankali kaga yana addini irin na shi'a musamman da irin wannan da ake na zagin salaf da aibata su da kuma cewa dole sai ka eh, sayyidina ali sai kai da dole shine wasi dole shine shugaba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a annabawan Allah ma duk an musu wasiya da haka wanda suka ki jima shi sa Allah bai saka su a cikin ulul albi da rusuli ba duk wannan maganganun da su kulaini suka danga yi a cikin littafan su da kuma waɗannan na baya jahilan cikin su suke yadawa suke bincike suna faɗa maganganu ire-iren waɗannan na rashin hankali yace to da sun kera mishi abubuwa na falala mawdu'a na ƙarya huwa ghaniyun anha baya bukatar wannan ƙaryar kafin a tabbatar da girman shi wa tatabba an-nasa'i ma khassa ma khassa bihi ma khassa bihi min duni sahaba فجمع من katiran شيئا كثيرا بأسانيد أكثرها جيال إمام النسائي musamman ya bibiyi abubuwan da sayyidina Ali yake banta da su ya tattara su a cikin mujallaji guda da isnadoji mafi yawan su ingantattu ne shine littafin khasa'isu ali yana da musnadu ali hadisan ali kenan wannan riwayarsa akwai kuma khasa'isu ali mujallaji guda wanda akan wannan al-Imam nasai Abu Abdurrahman ya gamu da adalin shi Allah ya gafarta mishi ya bada labarin cewa ya bar garin su kasar Misra je kasar Sham sai ya tarar da wasu irin mutane ba su da aiki in banda aibata sayyidina Ali nasibawa ne zaka sai ya zauna ya rubuta wannan littafi da suka samu labarin littafin shine suka yi atakin shi a wata riwaya an ce stampede ne matse shi akai har numfashin shi ya dauke aka samu aka gudu da shi aka fita garin an bar garin da yan kwanaki yana cikin wato wannan yanayin da ya samu kanshi a ciki bai sake recovery ba hayar su a wata riwaya kuma aka bada labarin cewa bin shi suka yi da gudu suna jifan shi hayyar tutufe dan yatsan shi ya fashe ya dinga jini har ya bleeding to death labarai dai kala daban-daban almuhimmu dai shine waɗannan lalatattun mabiya a abin nan a banu umayya nawasib su ne suka yi wannan ta'allatu to abin da zaka ji na zalunci a gun yan shi'a shine da suke wa musulmai kudin goro cewa duk wanda ba dan shi'a bane nasu ne wannan zalunci ba duk wanda ba dan shi'a bane yake nasu nasu bawa wasu wawaye ne wanda ba su gaza yan shi'a wata ba wanda ƴan shi'a suna kaunar ƴan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kauna da ta wuce kima su kuma wadancan sai suka ce bari shi gaba da su kaga duk wannan siyasa ce ta duniya ba ta addini ba amma sai kowa a cikin sai mai da wannan abun addini to dan shi'a idan ya zo zalunci a cikin magana sai ya kudin gore ya ce ai duk wannan ahli sunna to suna kallon shi ne matsayin nasu haka suke wannan itlaqin kalma amma zalunci mu ahlus sunna muna kaunar sahabbai ko muna kaunar ahlul bait muna kuma kaunar su gaba ɗayan su kuma zuciyar mu ta amince cewa kaunar za ta shiga cikin zukatan mu gaba ɗaya sannan ba ma zakewa akan kowa a cikin su to amma su abin da suka dauka shi sai dai ka kaunaci wannan bangaren ka bar wancan ba za ka hadawa gaba ɗaya ba ba zai yi ka hada ba a wurin su sai suka zaɓi kuma su bari su ma ahlul bait irin wannan kauna wadda ta saba wa addini da kashin haka suka gina addinin su wanda ke cike da ƙarya da rudani Allah ya tsare rawa anin nabi sallallahu alaihi wasallama kaseeran sayyidina ali yana da riwaya mai yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rawa anhu min as-sahabati waladahu al-hasan wal husayn shi ma sayyidina ali daga cikin sahabbai daliban shi akwai ƴaƴan shi al-hasan da husayn wa ibn mas'ud wa abu musa wa ibn abbas wa abu rafi' وابن عمر وابو سعيد وصهيب وزيد بن ارقم وجرير وابو امامه وابو جحيفه والبراء بن عاذب وابو الطفيل واخرون duk waɗannan cikin sahabbai sun yi rawa daga gare shi ibn mas'ud abu musa al-ash'ari abdullah ibn abbas abu rafi abdullah ibn umar abu sa'id al-khudri suhaib ibn sinan al-rumi zaid ibn arqam jarir ibn abdullah al-bajali abu umamata abu juhaifa bara'u dan azib abu tufail amir bin wasila wa akharuna da wasu su wa min at-tabi'ina min al-mukhadramina mal ru'ya daga cikin kuma tabi'ai waɗanda suka ga manzon Allah amma ba sahabbai bane akwai dalibai sayyidina ali irin su abdullahi bin shaddad ibn al-had da tariq ibn shihab da abdurrahman ibn harith ibn hisham da abdullahi ibn al-harith ibn nawfal da mas'ud ibn al-hakam da marwan ibn al-hakam wa akharuna daga cikin kuma baqiyatu tabi'ina yace adadun kathirun min ajallihi auladu muhammadu wa umaru wal abbas akwai kuma sauran tabi'ai da suka riwaya a gurin shi daga cikin su akwai ƴaƴansa akwai muhammad dan sa ne akwai umar dan sa ne akwai abbas shi ma dan sa wa kana qad ishtahara bil furusiyyati wash shaja'ati wal iqdami hatta qala fihi usayd ibn abi iyas ibn eh, zunayn al-kinani qabla an yuslima yuharridu alaihi quraishan wa yu'ayyiruhum bi sayyidina ali ya kasance ya shahara da jarintaka da gwarzantaka da iya shiga cikin yadda ya kamata har aka samu wani mawaki tun kafin ya musulunta yana yin waka yana ambatan shi yana ma quraishawa habaici kan cewa su rasa yadda zasu da wannan da wannan dan saurayi matashi a cikin وكان عهد الشورى الذين نص عليهم عمر فأردها عليه عبد الرحمن بن عوف وشرط عليه شروطا امتنع من بعدها yana daga cikin mutanen da sayyidina aliyu da zai rasu sayyidina umar da zai rasu karara ya amfanci ya ambaci mutane guda shida yace waɗannan mutane. har annabi ya bar duniya yayi da su da na yana nan da shi kadai zan ba saboda manzo Allah ya ce amintacce ne ce amma tun da baya waɗannan su ne arhatul ladina tufiyar nabi sallallahu alaihi wasallam huwa anhum radi manzo Allah ya mutu ya yarda da su su zauna a cikin su zabi mutum daya wanda zai zama halifa to a ciki akwai shi sayyidina ali akwai Uthman Abdurrahman dan Auf ya nemi sayyidina ali ya yarda da halifancin nan amma bisa sharuɗa kaza sai bai yarda da wasu sharuɗan ba fa adala anhu ila Uthman sai ya bashi ya je gun Usman fa kabilaha sai na Usman ya karbi dukkan sharuɗan fa wallahu ya ya bashi wa sallama aliyun wa baya Usman sai na Ali kuma ya sallama ya Usman wa baya sai na Ali bai ki mishi mubaya ba walam yazal ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam mutasaddiyan li nasr al-ilm bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Ali bai gushi ba ya kafa kanshi dan yada ilimi wal futiya da bada fatawa falamma qutila usman bay'ahu an-nas bayan kashe usman gaba ɗaya mutane suka mushi mubay'a a matsayin halifa thumma ma thumma kana min qiyam jama'atin min as-sahabati sannan aka wani abu ya faru da kowa ya sani aka samu wasu sahabbai suka miƙe minhum talha wa zubayr wa aisha talabi da usman suka kuskure wajen ɗaukar wa kansu cewa bari su tafi neman jinin usman suka ba kansu uzurin cewa sun ga aliyu yana sakaci yana tagegeduwa da wannan harka talhatu musamman rahmatullahi alaihi wa radiyallahu anhu yana nadamar cewa kamar da hannun shi kuma a ce da shi da aisha duk da ba su shiga cikin yakin kashe usman ba amma sun yi wasu maganganu da suke nuna kamar suna da adawa da gwamnatin shi wanda kuma wannan adawar kamar ta ba waɗancan gaugau wawayen ƙarfin gwiwan cewa a to tunda su wani ma suna cewa ba su yadda da policy kaza kaza ba ai mun samu ƙwarin gwiwa idan wasu ƙanana sun sassa da wata ƙayar baya sai suka zo da babba ya goyi bayan da ku sai su ƙara jin yayi boosting moral su. to Aisha da Talhatu sun samu kansu a cikin wannan kuskuren al-Imam ya kawo wannan bayanan a cikin tarihin Islam sai suka kokarin bari su yi kafaran laifinsu. su bari su bi sawun jinin Usman sun tai kokarin su sa sayyidina Ali ya ɗauki abin da azama shi kuma ya ce a ba wannan ne priority ba a lokacin daga baya suka bar garin Madina suka zara jiki suka koma Makka daga Makka suka hada rinduna suka tafi kasar Iraki dan yin wannan aiki wannan kuskure ne Allah ya gafarta musu Aisha tsawon rayuwarta ta dinga nadama wannan abu har tana ce masa Sayyidina Abdullah dan Umar ka cince ni da baka hana ni ba kana gani na zan shiga cikin barna baka hana ni ba yace ai na ga mutumin ya riga ya galabaice ki akan ra'ayi shine alhaq ki riga kin gamsu da ra'ayinsa ko an ga miki ba za ki ci ba bayan kuma ta tafi ta je gun wannan da manzon Allah ya ishara cewa ya gani a mafarki wata mata ta fito cikin wata fitina a inda karnuka suke mata haushi ta yi nufin ta koma aka ce ba zai yiwu ba ai tafiya ta riga ta tafi ta dai bari aje ta ba mutane hakuri a wasu da aka je kuma abubuwan da suka faru suka faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ba da labarin abin zai faru haka ya faru dan ita ma kanta dai ta sha ne kawai abin nan da miracle kawai Allah ne ya kaddara ta sha amma waɗannan gaugawun sai da suka ritsa gaba ɗaya tantinta suka dinga harbin tantin da kibau aka ce akwai jikin tantin sai da zama kamar jikin bushiya kamar bushiya ta ta fito da kai ta haka ko ta ko ina an an soka mashi ko an soka jibiya. kuma sayyidina ali su suka zo suka baza waɗannan ƴan tawayen suka dauke ta aka dawo da ta Madina cikin karamata Allah shi kyauta wasu bidintumi ne waɗanda Allah ya riga ya kaddara sun faru in ba dan karatu ya kawo kai ba mu baya daga cikin tafarkin mu yin magana akan su saboda eh, yana daga cikin abin da 'yan shi'a suke jaddadawa kullun suke mai da mutane baya ta da fitina ta riga ta wuce Allah ya tsare mu fa kana min waqa'atil jamali mashtahara wannan shi jawo waqa'atul jamal abinda kowa ya sani a tarihi sun makama mu'awiyah fi ahli sham sannan mu'awiyah shi ma da mutanen sham yace bai yadda ba wa kana amiruha li usmana wa li umara min qibali min qabli shine kuma dama halifanta ko kuma sarkin ƙasar Sham tun zamanin Usman da ma zamanin Umar fada ila qalbi bin usman ya dinga kira cewa lalle lalle a yana neman jinin usman fa kana min waqati sittina ma kana wannan kuma ya jawo sittin akai ta kaiwa da kawowa ana aika yan sakonni ana cewa ayi kaza ka ayi kaza haddi aka zo aka ja daga a sufi wanda wani wuri ne tsakanin sham din da iraki aka ja daga wa kana ma kana abin da ya faru ya faru aka kakkashe juna an kashe tsakanin sahabbai da tabi'ai a wannan wurin masu falala sama da mutum dubu bakwai a karan farko a rana guda aka sake bugawa aka kai aka kawo mutane suka dinga faduwa har irin su amma rukan Yasir al'amari inda yayi al'amari ko ba a ci nasara abin da ake ba aka tashi dutse hannun riga sai na Ali shi ma da kanshi yayi nadamar wannan yakin tare da cewa inda tahqiq ya fi gaskiya a yakin kamar da manzo Allah ya faɗa cewa ah, ɗaya daga cikin kungiyar tafi gaskiya ɗaya kuma babiya ce ta yi ta'addanci sai na ji shine mai gaskiya wannan yakin amma da haka yakin ba shine maslaha ba saboda abin da ya shine bayan yakin su dawo karkashin ikon shi ya zama halifa kwaya daya to yakin kuma bai haifar da wannan sakamakon ba sai ƙara rabuwa ma da haka kisa ba wai duk abin da zaka yi na hukunci ne zaka ce dole sai ka yi shi ko da ba za a samu natija ba yaki ya ƙara jawo rabuwa wanda kuma har yanzu musulmai suna biyan farashin wannan rabuwa har yanzu duk rigingimun da suka biyo baya a tarihi in ka bibiya zaka ga wannan rigimar ke tushen su tunda kan shi'a khawarija har ya kai kan aqida irin ta mu'tazila ta jabariya duk in ka bibiye su ka bibiye su ka ga suna koma zuwa ga tushen wannan fitinan ko dai kai tsaye ko kuma daga baya so sai zama sayyidina ali na dama wannan yakin yana nadama cewa dama ya musu tuntun da ya kuma shi alheri su kuma su Muawiya su ma suka koma suka sake shirya su makarkashiyar abubuwa da suka zo suka faru har zuwa dai abinda aka yi na tahki ba shine asalin kabiyar ba Allah ya kare Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗayan su wa kana ra'a aliyun annahum yadkhulu fi ta'a sayyidina ali ya so ya shigar da su cikin da'ashi summa yaqumu wa waliyu daga usmana fa yadda ibi indahu ya so ne kowa ya mishi da'a tukunna a samu khalifa kwaya daya sannan waɗanda suke wakilan jinin domin ai ba kowa ne ke tashi yake na neman jinin wannan, ya kamata mutane su san wannan kuma qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yakun shi tana daga cikin gwauta ta ustazan mu mutum yazo kawai cikin facebook yana cewa yana neman jinin jinin malam Jafar ko jinin Albani kai awane ta. abun wa kake nema kuma kai waliyin su ne na jinin su ya saba wa shari'a to dan kana zafin kan usalanci har ya dinga zargin cewa wai masu neman jinin wai suna wasa da abu to kaga wannan ba addini bane wannan kawai siyasa ce dan kai yanzu ka je to gunwa zaka je misali ka ce an kashe malam wani ni ban yadda ba a matsayinka na waye kai wan shi ne ko kanin shi ko uban shi ko dan shi kai ba wannan bane da haka baka da haƙƙi a shar'ance shi shugaban shine waliyin kowa to ya ga damar shi ya nemi jirin da kansa ko kuma ya jira sai asalin masu wakiltar jinin sun zo sun nema ya biya diya ko ya bincike in ya kama wanda ya kisan ya yi masa hukunci wannan shine abin da shari'a ta ce dan haka sai sai Ali ya ce su jira a zauna lafiya tukunna al'amari ya dawo yadda yake sai a tashi a shar'anci a nemi jinin sai a kamo waɗanda suka yi wannan laifi a musu hukunci sai suka ce su ba su yadda ba lalle sai an fara yin wannan to kaga wannan shine farkon karya ɗa'asa da suka yi masa tunda shine shugaba da kamata ya ce su bi shi akan wannan abu ko da ya saba wa ra'ayinsu su mishi nasiha suna ganin ba daidai bane ko su bashi shawara ɗan suna ganin ba haka ya kamata a yi ba idan ya ɗauka fa biha wa ni'mat idan ya yi kuma sun yi iyana su wannan shine abin da ya kamata su gudana akai amma Allah ya riga ya kaddara haka qaddara Allahu da kulli shay'in qadara sai ke cewa fa yadda ibihi inda hukumma ya'malu ma'ahu ma yujibu ma yujibu hukum shari'ati mubahara sannan ai aiki da abin shari'a ta hukunta wa kana man khalafahu yaqul lahu wanda suka saba mishi suna cewa ne tatba'uhu wa wa fayara anna al-qisasa bighairi da'awa. wala iqamati niyya la yantiju suna cewa a'a mu dai kawai muna cewa ne kabisir karkashe su kai kisasi shi kuma cewa ba zai yi kisasi da haka ba kullum min fariqaini mustahil Dukkan bangarorin guda biyu bangaren sayyidina ali da bangaren masu saba mishi kowa yana ijtihadi ne na kokarin abin da ya kamata a yi wa kana min as-sahabati fariqun lam yadkhulu fi shay'in min al-kitab akwai sahabban da kwata-kwata ba su shiga cikin wannan yakin ba irin su Muhammadu dan Maslama irin Sa'd dan Abi Waqqas irin su Abdullahi dan Umar da makamantansu wa bahara bi qatli Ammar anna sawaba kana ma'a Ali bayan kashe sayyidina Mu'a sayyidina Ammar sai ta bayyana cewa lalle su Ali yake da gaskiya to dan shi idan yaji wannan sai farin ciki cikin wakaji sun fada gaskiya ne ba ma boye wannan cewa Ali shi ke da gaskiya amma kuma wannan bai bada dalili a dinga tsiya wadancan ba inda muka bambanta da kuke kenan wattafaqa ala zalika ahlus sunna dukkanin malaman musulunci sun hada akan haka ba'da ikhtilafin bayan sabanin da waye fi gaskiya kana fil qadim wanda da ake walillahi alhamd wa min khasa'is ali qawluhu sallallahu alaihi wasallam yawm khaybar la adfa anna ar-rayata gadan ila rajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace zan ba da tutanar ranan gobe ga wani mutum yuhibbullaha wa rasulahu wanda yake kaunar Allah da manzon Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah yake kaunansa manzon Allah ma yake kaunansa yaftahu Allah ala yadayhi Allah zai kawo buɗe a hannunsa falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gadau kulluhum yarju an yu'taha da manzon Allah ya waye gari sahabbai gaba ɗaya suka yi asubanci kowa yana so a bashi wannan tuta dan ya samu waccan falalar sayyidina Umar yake cewa ban taba san shugabanci ba irin wannan rana kowa yazo yana gaba gaba dan a bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiga waiga yake cewa ina Ali shi baya wajen yana can ma aka ce idan shi na ciwo ya kasa fitowa aka ce ai yana can yana idan shi na ciwo yace aje a kira shi aka ce aka kira shi yazo ya mishi tofiya idan idan ya warke sannan ya bashi tuta su wannan fallaka shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari musu sun fitar da shi a cikin ah, sahihin su ta hanyar Sahal dan Sa'ad da kuma hadisin ah, Salamatu dan Akwa radiyallahu anhum ajma'in malam ya ci gaba da cewa a a a فأعطاه الراية أخرجه في الصحيحين من حديث سعد بن سعد ومن حديث سلمة بن الأكوى نحوه باختصار وفيه يفتح الله على يديه وفي حديث أبي هريرة عند مسلم نحو وفيه وفيه أشكي أن الرواية فقال عمر فقال عمر ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم بان تبسن كشغبنشي بإيرن wannan ranar وفي حديث بريرة عند أحمد نحو حديث سالم وفي زيارة في أوله وفي آخره قصة مرحب duk wannan yana takhrijin kissa ne da ya tazo a wurare daban-daban a cikin ainihin masadiru kala daban-daban sai mun tsallaka saboda muna tsallake ne ba ba bi muke ba ko da yaushe malam ya ci gaba da cewa a wa qala yahya ibn sa'id al-ansari an sa'id ibn musayyib kana umar yata'awwadu min ma'balatin laysa laha abul umar yana ta'awud yana cewa Allah ya tsare shi daga ya zauna a inda babu sayyidina ali wanda zai warware mishi rigingimun fatawa ya rasa yadda zai da su yana addu'a kada Allah ya sa ya rayu inda babu shi wa qala sa'id ibn jubair kana ibn abbas yaqulu idza ja'a al-layth idza ja'a al-sabatu an ali lam na'dil idan labari ya zama mana daga ali tabbatacce ba ma kwatanta shi da na kowa saboda zurfin ilimin sa wa qala wa ibn abdullahi an abi tufail kana ali yaqulu saluni saluni saluni an kitabillahi ta'ala fa wallahi ma min ayatin illa wa ana a'lamu unzilat bilailin aw nahari yace ku tambaye da abin da ku tambaya game da alqur'ani na rantsi da Allah babu wata aya cikin alqur'ani sai ya zama na san ta sauka ne da rana ko da dare wa akhrajat tirmidhi bi sanadin qawiyyin an amir bin sa'd ibn abi waqqas an abi qala amara muawiyah sa'd fa qala lahu ma yamna'uka an tasubba abaka yace muawiyah ya tambayi sa'd dan abi waqqas yace me yasa baka zagin kai baka zagin ali ko ka ji muna zage shi baka cewa baka shiga ciki fa qala ma zakartu salatan qala hunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda ina tuna abinda manzon Allah ya faɗa guda uku li an takuna li wahidatin minhunna habbu ilayya min an yakuna li umaru ya in samu kwaya daya a cikin wannan daraja guda uku ya fi muna akan in samu dabbobi jajaye falan asubbu dan haka ba zan iya zagin wanda Allah ya faɗa mishi wannan darajar ba sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul taji manzon Allah yana cewa wa qad khalafahu fi ba'd al-maghazi bayan ya bashi bai tafi da shi a wani jihadi ba a tabuka din kenan fa qala ya ali fa qala ali lahu ali ya rasulullah takhlufuni ala an-nisa'i ma'a an-nisa'i was-sibyan in zaka bani tare da mata da yara fa qala lahu amatar da an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nubuwata ba'di kaji na farko kenan نبي وسميته يقول يوم خيبر لأوطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فتطاولناها فتطاولنا لها sai muka yi ta neman a ba mu wannan tutar faqala ud'u li aliyan manzo Allah ya ce ku kira mana ali fa atahu yazo gun manzon Allah wa bihi ramadun idan shi da kwantsa fa basaqa fi ainihi wa dafa ar-rayata ilayhi ya mishi tofi a idan in mika mishi tuta mafata Allahu alayhi, Allah ya bude garin wa unzilat hadhihi al-ayatu fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ayat mubahala فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال Allahumma هؤلاء أهل manzo Allah ya kira waɗannan guda hudu yace ya Allah ga mutanen gidana da kace in kira sa su a cikin barko hadisul kisai kenan ko wannan hadisin asalin shi ma yana cikin sunan muslim amma nan ya kawo riwaya imamu tirmidhi ne gashi yake cewa akhraja aidan wa asluhu fi muslim an ali qala laqad ahida ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla yuhibbaka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiqun manzo Allah ya sirranta mana cewa babu mai kaunarka sai mu'mini babu kuma mai kin ali sai munafiki وأخرج الترمذي بإسناد قوي عن عمران بن حسين في قصة قال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريدون من علي إن علي مني وأنا من علي ce kun takura ma aliyu me kuke so ya muku ne komai ku ce ali ya ce kaza ali yi kaza aliyu fa ni ne shi shi shi ne wa huwa waliyyu kulli mu'minin ba'd ko majibincin al'amarin duk wani mu'mini ne a bayana duk waɗannan hadisi ne jama'a ingantattu وفي مسند أحمد بسند جيد عن علي قال قيل يا رسول الله يا رسول الله من تؤمر بعدك قال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راجما في الآخرة وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف بالله لومة لائم وإن تؤمروا عليا وما أراكم فائلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيمة yace an tambayi da isnadi mai kyau aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullahi wa za mu sa shugaba bayan ka sai yace to in kuka ba su na Abubakar za ku same shi amintacce mai gudun duniya mai kudayin lahira in kuka ba Umar za ku same shi mai karfi akan addini mai aminci baya jin tsoron komai akan gaskiya in kuka ba Aliyu kuma na san ba za ku ba shi kaga da manzo Allah yana nufin Aliyu ne kaza yace ku ba shi kawai ko mun gani yace na san ba za ku bashi yana da ilimin da Allah ya tashi ba za a bashi ba a wannan lokacin za ku same shi mai shiryatawa mai daukan ku zuwa farki na gari to abin alheri shine duka waɗannan sun yi shugabancin musulunci kowa a lokacin da ba wai matsala bane dan wani ya riga yi kuma kowa ya alheri to me yasa ƴan shi'a suka bai da abin fitina Allah ya tsare mu sai yake cewa wa kana qatlu aliyin fil layl tisabi ashara min ramadana min shahr ramadana sanata 40 min al-hijra sayyidina da an kashe shi a cikin daren 17 ga watan ramadan a shekara ta 40 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da khilafati 5 sinina illa 3 ashhur tsawon halifancin shi shekara biyar babu wata wa nisfu shahri da rabin wata da annahu buyu'a ba'da qatl Usman fi dhil-hijjati sanata 35 saboda an mishi mubaya'a bayan kashe Usmana a cikin dhil-hijja shekara ta 35 wa kana wa kanat waqa'atu jamal fi jumada fi jumada sanata 36 an yakin jamal kuma a jumada ne a shekara 36 waqa'atu 60 fi sanata 37 akai kuma sufina a shekara 37 waqatul nahrawan ma al khawarij sanata 38 ita kuma yakin nahrawan da khawarija shekara ta 38 bayan hijira summa aqama sanataini yuharidu ala qital al bugha sannan shekara biyu kuma yana ta kokarin ya kwadaitar da mutane ya tara mutane dan a yaki yan tawaye falam yatahayya zalika mutane ma basu magoyi ban shi akan wannan ba ila amma har zuwa mutuwarsa kissan mutuwarsa tana na al Tabarani ya ruwaito ta cikakkiya a cikin Al-Mu'jamul Kabir kissar kashe Sayyidina Ali da abin da ya faru wasu ɗan kalakatu ɗan boko haram ne suka shawara cewa za su kashe shi kawai za su kashe shi za su kashe Muawiya za su kashe Amr dan As in an kashe waɗannan za a zauna lafiya sai aka samu wani a cikin dan takifi shi kuma yace zai dauki wannan ɗawainiyar har ma ya ga wata mata yana so aka ce ba za a bashi ita ba sai in yayi wannan aiki shi ne sadake shi shine wannan bataccen mai suna Abdurrahman ibn Miljam as-Sakali wannan mutumin shine ya dauki tsawaye zuwa cikin nari ya samu makami wato kamar ka ce abin nan wuka ko eh, wata karamar abin nan khinja eh, yaje ya saka ta a cikin wani ruwan guba dafi sai kwana da kwanaki ta tsumu ta da duk inda aka zo mutum ita ciwo da ita to ba ciwon ne kadai ba dafin zai shiga cikin mutum yanzu sayyidina ali ya fito sallah asuba a cikin masallaci ya zindima mashi wannan wuka a jikin cikinsa sannan shi kuma aka yi atara atara aka kama shi ana kama shi ma yana murna yana godiya ga Allah yana yana tasbih saboda haka da su akwai dai tilawa sayyidina ali ya kwana uku hudu biyar yana jinya Allah ya ɗauki rayuwarsa Allah ya gafarta mishi ya kara mishi falala su kuma wadancan Allah ya kaddara ba ranan ne mutuwar su ba aka jiwa Muawiya rauni wanda a sanadiyar raunin ya daina haihuwa shi kuma sayyidina Amr dan As bai ma fito sallah ba ranan sai wani yaron gidan shi ne kuma wajen suka suka ji mishi rauni bayan rasuwan Abdullah Ali aka yi mishi wannan shedanin aka mishi kisasi aka ce ana cikin yanka shi ma tasbihi shi gani yake ma abin da ya fa jihadi Mu har gobe ɗan ƙungiyarsa ta bid'a suna ganin shi a matsayin wani gwarzo ne Allah ubangiji shi kyauta wannan shine ah, takaitaccen tarihi na sayyidina ali daga cikin wannan littafi na littafin ah, al-isaba fi sahaba idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu karasa na mutum na hudu daga cikin mutanen da ake cewa a tarihance su ne farkon musulunta shine zaid bin haritha radiyallahu anhu za mu saurara anan kuma da ƙorin lokaci ta Allah ya darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk